Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Litini ɗaya ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Masu zanga-zanga a ƙasar Rasha sun yi Allah wadai da yunkurin gwamnati na kama su. Miliyoyin 'yan ƙasar Hong Kong na shirin samun mafaka. Shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi sauye-sauye a kudaden raɗaɗin annobar corona. To, kanin labarin kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. za a ji cewa sabbin manyan hafsoshin soji da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya naɗa kwanan nan sun ziyarci arewa maso gabashin najeriya za kuma a ji cewa har yanzu miyagu na ci gaba da takura yankin arewa maso yammacin najeriya suka kama muka kama bugewa da su sai wani kawai ya ni aka jira da su ya kawai daga nan sai ya bude mana wuta idan mun kada jamhuriyar niger kuma za a ji inda aka kwana a shirye-shiryen da jam'iyyu ke yi don zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. kamar kowace ranar litini yau ma sarfilo hashin gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya dubban masu zanga-zanga a biranen kasar rasha sun bijirewa barazanar da gwamnati ta yi na kama su yayin da suka kwashe mako na biyu a jere suna kiran da a saki shugaban 'yan adawa alexander navalny da aka garkame a kurkuku cikin lokaci na yankuna mabambanta goma sha ɗaya da rasha take da su masu zanga-zangar sun jure wa tsananin sanyi da gargaɗin da gwamnati ta yi kan zanga-zangar wacce ta kwatanta ta a matsayin haramtacciya tana mai cewa za ta ɗauki matakai da suka dace. an dai kama dubbai daga cikin masu zanga-zangar ina goyon bayan na balni. amma a wannan karan wannan ya wuce shi shi kadai a cewar andri mai shekaru 35 ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a birnin moscow a wata ganawa da ya yi da muryar amurka ya ƙara da cewar wannan maganar sauyin gwamnati ce da samarwa 'yan ƙasa rayuwa mai inganci ya zuwa ranar lahadi kungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a kan zanga-zangar sun ce sama da mutane dubu biyar ne aka tsare ciki har da mai ɗakin navalny an dai kama navalny ne saboda zarginsa da ake yi da ke sharuɗan da aka gindaya masa bayan da ya koma rasha daga jamus a farkon watan janairu hakan na zuwa ne bayan da ya kammala wata doguwar jinya a lokacin da aka saka masa guba lamarin da ya zargi gwamnatin shugaba Vladimir Putin da hannu a ciki. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewar da hannunta a harin, amma kuma ta ƙi bincikar lamarin. Miliyoyin 'yan kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin a kan dalilin sabuwar dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su dama da yin aiki a kasar Birtaniya. A jiya Lahadi hukumomin Burtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong karkashin shirin 'yan kasar Burtaniya mazauna kasashen waje. Karkashin wannan shirin 'yan yankin Hong Kong za su samu damar zama 'yan kasar Burtaniya bayan shekaru biyar. Mai magana da yawun ministan harkokin kasashen wajen China, Zion Li ya shaida wa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓar fasfo ɗin waɗannan tsarin na Birtaniya ba wanda ake malakabi da BNO a takaice, inda ya ƙara da cewar ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi wasu sauye-sauye ga bukatar neman dala triliyan ɗaya da ɗigo tara da ya gabatar don amfani da kudaden wajen rage raɗaɗin annobar covid-19 a cewar wani cikin masu bashi shawara kan tattalin arziki inda ya ƙara da cewar yana so ya hakan ne don ya hanzarta tura kudade ga amurkawa da suka fi bukatar su brian daisy. Daraktan tattalin arzikin ƙasa na shugaba Biden ya shaidawa gidan talabijin na CNN cewar za a yi amfani da kudaden takamaimai don tallafawa ko madar tattalin arziki da ake fuskanta. Amma shugaban na Democrat zai duba wata sabuwar bukata da wasu sanatoci 'yan Republican goma suka gabatar wacce za ta mayar da hankali kan wani takaitaccen tallafi. Daisy ya ƙara da cewar Biden ba zai mika wuya bori ya hau ba idan abin da ya shafi hanzarta magance matsaloli da ke addabar kasar ne kamar na tattalin arzikin Amurka da yake farfadowa da jinkirin da ake samu wajen samar da allurar rigakafin coronavirus a sassan kasar da kuma ƙarin mutane da suke mutuwa sanadiyar annobar ta coronavirus. yanzu haka adadin mace-mace a kasar ya haura mutum dubu ɗari hudu da arba'in a cewar jami'ar john hopkins an jima kaɗan yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu arewa maso gabashin Najeriya mafi fama da rikicin Boko Haram inda a karo na farko sabon babban hafsan tsaron Najeriya da sauran sabbin manyan hafsoshin sojin da shugaba Muhammadu Buhari ya nada suka kai ziyaran gane ma ido. Haruna Dauda gare ka. Babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Major General loki Rabon ya samu rakiyar babban hafsan sojan kasa Major General Ibrahim Attahiru da babban hafsan sojan sama ya Vice Marshal Ishaka Amawo da kuma Riya Admiral Ahmed Gambo babban hafsan sojan ruwa duka nisu suka ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno na shaida gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum irin matakan da za su ɗauka na ka ƙarshen wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram. yace that Boko Haram have inflicted. mun zo ne don mu tabbatar muku cewa irin waɗannan damuwa da yan kungiyar boko haram suka sa al'umma ciki ya kawo ƙarshe ba wai ba mu da sanin irin damuwa da waɗannan mayaka suka sa al'umman wannan yanki ba don haka za mu iya mai yiwa mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala in Allah ya yarda ya ce mun fahimci cewa abin da ya sa al'umman wannan yanki suke tada jijiyoyin wuya ba don wani abu bane saboda ba a samu zaman lafiya a Borno da kuma shi a musu gabacin Najeriya bane. ne. for that reason we can only uh, the Saboda wannan dalilai muna kira ga al'ummar jihar Borno da ma shiyar maso gabacin Najeriya gaba daya su ba wannan rundunar tamu dama don za mu iya namu kokari mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsalan Allah ya yarda. Some of the commentaries may have of course um, have been harsh. General Rabo ya ce wasu maganganun suna da zafi ga mu amma babu yadda za mu yi mun fahimci cewa saboda har yanzu ba samu zaman lafiya bane a wannan yanki kuma mu ma mun san cewa ba kawo karshen wannan matsala ba shi yasa ma yanzu hakan muka zo nan amma Allah da za kawo karshen wannan matsalar shi ma gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum ya mai da jawabi yana mai cewa effective collaboration with our neighbors yace haɗin kai da mu yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman musamman ma a wannan lokaci da wannan yaki ya dauki wani fuska na ƙasa da ƙasa idan babu wannan haɗin kai tsakanin mu da ƙasashe makwabtanmu wannan yaki zai zama mai wuyan gaske there is yace sojojin ruwa suna da mahimmanci kwarai da gaske a wannan yaki musamman ma a bangaren yankin tafkin chadi amma abin takaici su ne bamu da su babu sojojin ruwa a bangaren yankin tafkin chadi a cewar gwamnan jihar borno professor gana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. da Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. A yau Litinin an kama shugabar gwamnatin Myanmar Aung San Suu Kyi tare da wasu 'yan jam'iyyar da ke mulkin kasar a cewar wani kakakin gwamnatin a cewar mai magana da yawun jam'iyyar mai mulki ta national league for democracy da safiyar yau litinin aka kama suki da prime minister wing mint ina so in shaida wa mutanenmu cewar kada mu ɗauki doka a hannunmu ina so mu bi doka Myung Pyont ya faɗa a yau litinin yana mai karawa da cewar shi ma yana sa ran za a kama shi shi ma. A duk iya sani na sojojin birni sun kama duk muhimman mutane don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne an samu kama Pyongyang Aung San Suu Kyi da shugaba Win haka na ji amma ban da tabbacin ko an kama 'yan majalisun kasar amma muna tsammanin su ma an kama su. A jiya Lahadi wata mota ɗauke da bom ta tashi a kusa da wani otal a Magadishu, babban birnin kasar Somaliya. Bayan tashin bom ɗin, hare-hare ya biyo baya a tsakanin 'yan ta'adda da 'yan sanda. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ɗau alhakin kai wannan harin. Wani da ya shaida lamarin ya ce bom ɗin ya tashi a jiya Lahadi a kusa da otal ɗin Afirka. yanki mai cike da shingayen bincike na jami'an tsaro akan hanyar zuwa tashar jirgin sama da ke magadishu 'yan sanda sun tabbatar da cewar 'yan kungiyar al-shabab sun afka cikin otal ɗin amma sun samu damar kubutar da mutane da ke ciki wanda suka hada da tsohon ministan tsaro na somalia yusuf siyad adhi adi gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda kamar a wancan ƙarshen makon a wannan ƙarshen makon ma miyagu sun yi bala'i a wasu garuruwa ciki har da wasu ƙananan hukumomi uku a Sokoto inda harbe-harben da aka yi a garin Shinaka na yankin Gwaranyo aka samu akalla asarar rai kamar yadda wani wanda ya tsallake rijiya da baya ya shaidawa Muhammad cewa da waɗannan mutanen suka zaka babu sallama babu wani abu kawai suka far mana da bu suka kama muka kama bugewa da su sai wani kawai ya ce ni aka jira da su wallahi kawai daga nan sai ya buɗe mana wuta shina buɗe mana wuta shina halbi na kawai wani wayo sai dan kashi ma maryayi an harbi shi ya kwanta ni kan da suka wuruta waje na suka faɗo wajen wani kashe gebe ba na iya sai na sha gindi na haro inda gari shiki karamar muke raba ma maharan sundira a garin kogogori jiya misalin karfe tara da minti bakwai haka na dare eh, ga 'yan bindiga sun shigo mana cikin gari suna ta halbe halbe sun ka tattara dukkan bisashe kusan wajen ɗari biyu haka sun hakura sai sun ka hanya bayan mun kira jami'an tsaro na sojoji sai aka samu nasara suka gudu sai suka bar bisashen a sabon birni ma garin tsamaye ya ɗauki bakunci waɗannan barayin. Misalin kare takwas da rabi na na maraitan asabar baran suka shigo cikin garin tsamaye nan jihe inda suka kwashi shanu suka yi gaba amma dai ba su doki kowa ba kuma ba su fiji kowa ba sun dai halga halbe bakin gari. duk waɗannan suna faruwa ne lokacin da 'yan sanda al'umma fiye da ɗari uku da sittin suke aiki tare da na hukuma don shawo kan irin waɗannan matsalolin sai dai wasu na ganin cewa ko 'yan sandan hukuma da ke ƙauyuka ba su iya fuskantar barayin saboda irin makaman da suke da su na ne mijin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto akan wannan batun kuma kakakin rundunar asp muhammad abubakar sadiq ya ce zai kira ni amma har kawo zuwa hada wannan rahoton ban samu kiransa ba gwamnatin sokoto ma daga cikin matakan da ta ce tana dauka ta sa bayan alwashin samar da wata cibiya wadda ta ce za ta inganta harkar tsaro lokacin da gwamnatin ke bayar da motoci ga 'yan sanda. kuma za mu kawo wata cibiya wadda koyaushe za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa din inda za a rinka samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jiha tamu. Ganin cewa yau fiye da wata bakwai da yan wannan alwashin kuma ga ayyukan ta'addancin na wanzuwa na tuntuɓi mai ba gwamna shawara akan yaɗa labarai Muhammad Bello amma ya ce ba a soma aikin cibiyar ba. Wannan ɗaya ce daga cikin matakai da dama da gwamnatin ta ce za ta ɗauka amma ba a yi ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar. inda a yayin da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ke karatowa jam'iyyu ke kyautata ƙawance da inganta sauran matakan cin zaɓe. Sulabar ma gare ka. cibiyar jam'iyyar a ndp zaman lafiya kenan a yammacin jiya lahadi lokacin da magoya bayanta ke gangamin goyon bayan dan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazu muhammad a matsayin wanda suke fatan ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 21 ga watan fabrairu saboda abin da suka kira kyakkyawar alakar da ke tsakanin waɗannan jam'iyyu biyu ƙawayen juna kamar yadda za a ji daga bakin ali amadu shugaban jam'iyyar andp zaman lafiya na jihar zander. tun da daɗewa muke tare da tarayya a cikin haɗin gwiwa na mrn dangance da yarjejeniya da aka yi aka tafi zaɓe wanda duk suke cikin mrn sun tabbatar da cewa wanda ya zo da farko za a yi mishi goyon baya a zuwa zaɓe na biyu Ɗan takarar a NDP Musa Baraje na daga cikin waɗanda suka taka rawar gani a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa. Sabili kenan jam'iyyar ke kiran 'ya'yanta su fito a ranar 21 ga watan Fabrairu don yi wa Muhammad Kara. Dukkan magoya bayan jama'iyyar ndp zaman lafiya da su fito da PP su kawo goyon bayan su na sa ƙuri'a kan jiyakinmu shine bazum muhammad jam'iyyu akalla uku ne suka bayyana goyon baya ga dan takarar jam'iyya mai mulki a tsawon wunin jiya lahadi cikin su har da rpp farilla ta alma umaru to koya yan hamayya ke kallon wannan al'amari tambayar kenan da na yi wa bana ibrahim mamba a kwamitin yakin zaben dan takarar rdr canji muhammad usman babu fargaba babu abin da ke ya tada mana hankali aiki ne muke yi tukuru domin eh, mu tunkari zaɓuɓɓukan nan a cikin halin da ke bamu mu ci nasara tunda mun zagaya mun ga 'yan Nijar abin da ke cikin zuciyarsu mun san ra'ayinsu kuma insha Allah za mu eh, zagaya cikin ƙasa mu kai musu maganar Alhaji Muhammad Usman mu tambaye su su fito da fifi 21 ga watan Fabrairu su yi zaɓe domin canji tabbata a ƙasar da. A sha biyun daren jiya ne aka kaddamar da yakin zaɓe a hukunce saboda haka mukarraban 'yan takarar da za su je zagaye na biyu na wannan zaɓe kowanne a nasu ɓangare suka fara haramar zagaye sassan ƙasa da nufin bajewa talakawa manufofin siyasar da suke sa ran shimfiɗawa idan aka ba su yarda a yayin zaɓen na ranar 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu dawowa wani sabon shiri na ci da gaskiya wanda zai koma kefi jihar nasarawa don duwa batun auren wata yarinya mai suna basira yar tsohon sarkin fadar kefi wacce batun aurenta ya kai ga rasa rawanin mahaifinta da kuma ɗauki ba daɗi a fadar sarkin kefi ku biyo mu cikin shirin suna na sarfili hashin gumel. labarin da daga bangaren mahaifin yarinyar da kuma fada sarkin kefi ya nuna batun yarinyar ya kai har kunnen mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar inda a yanzu kuma batun yake hannun gwamnan jihar nasarawa injiniya aa sile an fara samun saɓani mai tsanani lokacin da aka ɗaura aure amma sai aka tuna ba a yi gwajin cuta mai karya garkuwar jiki ba kamar yadda yake a ka'idan masarautar kyafi duk da haka mahaifin angon wanda alkali ne a kotun ɗaukar ƙara ta najeriya ya gabatar takardar shaidar gwajin ɗansa zaharaddin da binciken mahaifin yarinya ya nuna musu takardar ba ta gaskiya ba ce ta ce. zuwa yanzu dai ba a san inda yarinyar take ba bayan kin amincewa da mahaifanta suka yi da auren wanda suka hakikance yana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki fadar mai martaba sarkin kefi ta ce ta shiga don samar da maslaha ne amma lamarin ya juya zuwa babbar fitina. Gabannin ka muku bayanan iyayen yarinya za mu gutsuro kaɗan daga martanin fadar sarkin kefi ta bakin Yahaya Shafale da ke cewa saƙon mai alfarma sarkin musulmi ne ya sa mai martaba sarkin kefa Alhaji Shehu ya Musa ya shiga maganar. To, Assalamu alaikum ni mai magana kakakin mai martaba sarkin kefi yake magana. Sarauta mai Suna na shafali inda duniya ta fi sani na. yanzu wani hali ake ciki ne kan maganar wata yarinya mai suna basira da a dalilin zargi ko maganar cutar hiv ya sa aka samu rashin jituwa da har ya sa tsohon sarkin fadin kafi rasa rawaninsa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka san me martaba sarkin kafi mutum ne wanda yana tausaya ma mabiyansa kuma duk inda ya ga wani za a ci hakin shi yana iya tsayawa tsayin daka sai ya ga inda karfin shi ya kare. To abun da yake faruwa da farko shi mai martaba wannan maganan ba wai ya santa ba ne. Yana zaune sarkin musulmi shi ya kira shi a waya yake gaya mishi akan cewa ga wata yarinya ta zo gaban shi da magana akan cewan an kashe mata aure sai ce to ai shi bai wayi yariyan ba sai ya ce mishi to yanzu abin da za yi zai tura yariyan kuma zai tura mishi namban wayan yariyan amma yariyan za ta zo shi ya bi kadin magana to da yariya ta zo sai ya tambaye ta ike daga ina sai ta ce ai ita yariyan sarkin fada ne sai ce ai wannan maganan ma na gida ne ya kira ma'aikinta. ya tambaye shi ga wani magana mai kamar irin wannan ya ce eh ai ita ne aurenta ne na kawo maka goro A kan cewan ai na rufa yarinya sai ce oh ita ne ka kawo min goro a kanta shi ne ce mishi eh sai ya tambaye shi me yake faruwa sai ya ce ai an ɗaura aure har yarinya ta tafi gidan miji amma yanzu ya samu wani labari akan cewan mijin nan an ce yana da HIV saboda haka ya an ɗauko yaniya daga gidan miji an dawo da ita gida sai ce a'a to wannan da farko ba ku tsaya kun yi bincike ne ba tukun har aka bari aka yi wannan sai ce eh su ba su tsaya sun yi binciken da farko sai daga baya sai ce to ai wannan aure ya ɗauru kaga kuma ina za a iya ce yanzu a kashe aure saboda haka abun da nake so shine ni zan baka lokaci ku je ku yi tunani Za mu kawo muku sauran martanin a cikin shirin. Yanzu ga bayanin yayan yarinyar Jibrin Aliyu Nasiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatahu sunana Jibrin Aliyu Nasidi yaron sarkin fadan kyafi. Kai babanka dan mai sarauta ne? Eh babana mai sarauta ne hmm. shine sarkin fadan kyafi. Ba mu labari tun mun fara magana da kai cewa akwai wani lamari da ya shafi kanwarku wanda ya zama har ya kawo tashin hankali ba mu labari daki daki me ya faru ne akwai kawunmu da ke zama nan a abuja yake zama a sokoro sai ya kira mu ya zo ya same shi sai wannan mutumin mai suna mai wada shi alkali ne ana kiran shi mai wada justice alkali ne a court of sai ya kira yayana a waya sunan yayana din sunan shi alhaji rabu nasiri so da ya kira shi har ya kawo wani ƙauye nan da ana ce mishi gora gurin sharna farm daga gurin sai alhaji rabon ya koma ya same shi sai ya ce mishi akan cewa mu ne da wannan kawun namu da zai je gurin shi a abuja yake goyonta yana son yaron shi ya zo ya nemi izini yana son yaron shi da aure so da ya nema ma yaron shi aure sai kuna da dai wata kanwa eh, wacce Eh, ta kai matsayin da za a aurar da ita eh haka ne so sai ya ce ma yayanmu akan in ya je gurin kawun namu a abuja ya faɗa mishi cewa yana son ya bashi izini da yana nema ma ɗan shi aure na waccan nan yarinyar da kawo ke yake goyonta to a cikin wannan lokacin da ya zo ya samu kawun namu kawun namu ya faɗa mishi sai kawun namu ya ce to tunda na ji wannan magana ai abu ne mai kyau tun da garin garinmu ɗaya ne to wannan aure ai alhamdulillahi so ya koma gida sai ya samu mahaifinmu wato mahaifin ita yarinyan kenan ya faɗa mishi ga wannan sabon zance da ya zo mishi da shi so daga wannan lokaci shine shi kawun namu ya faɗa mu babanmu to ba damuwa yaro zai dinga zuwa gidan shi yana hira tare da yarinya har kafin lokacin da allah zai yi magana aure so da yaron ya fara zuwa yarinyan nan ba ta sauraron shi har ya kai so ɗaya so biyu har kusan so uku san ba ta sauraron shi ta ce ba ta son shi amma iyayenmu suka ta ce tun da na gari ne na gida ne kuma sun san baban shi so kanwanmu ta ya haƙuri saboda allah ta taimaka a samu a musu wannan aure so ba ta shi yin wannan aure ba sai shi kawun namu da yarinyar take zama a gurin shi a nan a abuja sai allah ya mishi rasuwa da allah ya mishi rasuwa a wace shekara ce wannan abu ya faru eh wannan abun ya faru a 2017 kenan to amma shi kawun namu ya rasu a 2018 ne so bayan ya rasu kenan ba da jimawa ba sosai sai babanmu ya ce to tun da kawun namu da yariyan nan take zama a gurin shi allah ya mishi rasuwa saboda haka kuma ya bar wasiha a kan cewa a cikin dukiyan shi ma tun da shi ya goya ta a cire wayansu abubuwa a yi mata maganan bukin aurenta da shi so da wannan babanmu da matan shi kawun namu suka zo aka zauna aka yi magana aka yi shirin maganan aure da aka zo aka yi shirin maganan aure aka sa rana sai allah ya mantar da mu ya sa ba mu yi gwaji ba dama sarkin garinmu ya ce duk yariyan da za a mata aure kar liman ya daura aure ba tare da an kawo satifiket na shi wannan gwaji na hiv tsakanin namiji da mata akan in liman ya ɗaura aure ba tare da wa'annan certificate ɗin ba to zai kori liman a cikin wannan matsayin da yake ciki wato shi mai martaba sarkin kefi sarkin kefi kenan eh. so da wannan daman da aka zo gurin daura aure uban yaro sai ya zo mana da wannan satifiket sai ya zo da shi akan cewa ga satifiket na gwaji na yaron shi da aka yi da haka daga lokacin shine sai aka ɗaura aure akan da yamma za kai yarinya sai babanmu ya ce to tun da an ɗaura aure yaro ya kau certificate din shi so mu ma yarinyar mu za mu yi mata gwaji kafin mu kai ta gidansu so da wannan daman sai babanmu ya ce to a kira shi wannan miji ya zo saboda ya shaida ga yarinyar nan za a yi mata gwaji kamar yadda shi ma ya zo da wancan nashi takardan aka nuna mana cewa nashi saye ne so daga gurin da aka zo ma yarinya gwaji sai shi ma muka ce a yi mishi gwaji saboda shi ma ya tabbatar ita ma ta tabbatar bayan wancan takardar da baban shi ya kawo mana da muka je aka yi gwaji sai aka samu yaron da wannan ciwo a jikin shi na hiv to yana da cutar mai karya garkuwar jiki eh so da wannan muka same shi da wannan ciwon sai babanmu ya kira baban shi sai babanmu ya ce to ga abin da ke faruwa sun je sun gwada yaro sun same shi da wannan cuta so yanzu ya haike nan sai shi alhaji abdullahi adamu turakin kefi sai ya ce to shi yanzu shawaran da zai bayar gobe ranar lahadi kenan bayan an yi aure ranar asabar gobe lahadi da yarinya da uwanta uwan ɗakinta kenan da kuma shi eh, uwan yaro da yaro su zo sai su tafi aje a yi musu gwaji a wurare guda uku saboda a tabbatar da sai hancin takardan da suka kawo da kuma wanda yanzu muka yi masu sauraro idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. dubban masu zanga-zanga a biranen kasar rasha sun bijirewa barazanar da gwamnati ta yi na kama su yayin da suka kwashe mako na biyu a jere suna kiran da a saki shugaban adawa alexander navalny da aka garkame a kurkuku miliyoyin 'yan kasar hong kong da suka nemi barin yankin a dalilin sabuwar dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar yin aiki da kuma zama a ƙasar Burtaniya. Kana an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi wasu sauye-sauye ga bukatar neman dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da ya gabatar don amfani da kuɗaɗen wajen rage raɗaɗin annobar COVID-19. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Alhaji Abubakar Osman da na Alhaji Abdullahi Shehu Nas wanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Mahmud Abubakar Osman da Nabila Abdullahi Nas ranar Juma'a biyar ga wata masallacin Sultan Bello da ke Kaduna da karfe ɗaya wato bayan sallar Juma'a. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya ta ni gabatar da shirin da hero dodo ne da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wasalam